This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. har yanzu dai baba yakubu makiri ne tare da hawa sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau laraba 18 ga watan satumban shekarar 2024 kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ko kuma a cikin shirin dai za a ji cewa tsohon gwamnan sokoto a tahiru dalhatu farawa da wasu tsofaffin gwamnoni sun fara fitowa fili suna rama alkhairi da alkhairin jama'a suka musu a baya ta hanyar zaben su su shugabance su akan irin wannan batu ne kuma muke son ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan ko ta wace hanya ya kamata masu hannu da shuni su rika taimakawa marasa galihu musamman a wannan lokaci da ake fama da kuncin rayuwa kamar kullum lamba mu ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. A daren yau Laraba za mu kawo muku shirin na kasa na Barma wanda a yau shirin zai duba matakin hana bara a kan tituna na birnin Yamai da ya rutsa da wasu nakasassu da ba su da alaka da harkar bara lamarin da kungiyoyin masu bukata ta musamman suke gani a matsayin tauye haƙƙin ɗan adam ne. To amma kafin nan ga hawa da ci gaban labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da dare ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. An sanar da samun ci gaba game da yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza cikin wata guda da ya gabata. to sai dai a yanzu dole ne isra'ila da hamas su nuna sanin ya kamata a siyasance domin yi wa hanci a yarjejeniyar cewa sakataren harkokin waje amurka anthony blinken a yau laraba blinken ya faɗa a yayin wani taron haɗin gwiwa na manema labarai a birnin alkahira tare da takwaransa na ƙasar masa badar abdullati cewa yana jin akwai kimanin shaɗara sha 18 a yarjejeniyar da tuni an amince da sha biyar daga ciki inda ake neman warwarewa akan sauran batutuwa da suka rage abdullati ya shaida manema labarai ta bakin mai mishi tafinta cewa hamas ta bayar da cikakkiyar amincewarta da yarjejeniyar dakatar da wuta da aka cimma tun a ranar 27 ga watan mayu da gyaran da aka yi a akan yarjejeniyar a ranar 2 ga watan yuli a yau laraba blinken da abdullati sun tattauna a tsakaninsu haɗi da gaggauta bukatar da ke akwai na dakatar da yakin da ake yi a gaza da sudan kasashen Amurka, kanada da Australia sun mana takunkumai kan rukunan wasu jami'an Farisa wato Iran a yau laraba sakamakon rawar da suka taka wajen da'ila zanga-zanga da aka rika gudanarwa a kasar da wato tare da tsare mutane bisa alaka da mutuwar mahasa amini wata mace 'ya kasar ta iran da ta rasu a hannun jami'an 'yan sandan tabbatar da da'a shekaru biyu da suka gabata bayan kama ta bisa dalilan saba ka'idar rufe jikinta da mayafi amini mai shekara 22 a duniya ta mutu ne a ranar 16 ga watan satumba shekarar 2022 a asibiti bayan an kama ta da laifin rashin rufe kanta da mayafi kamar yadda dokar kasar ta wajabta mutuwar amini ta janyo bore a fadin ƙasar da aka rika allah wadai da dokar da masu mulkin kasa. waɗanda aka bawa takunkuman a yau laraba sun hada da gwamman jami'an da aka zarga da kisa da kuma tsare bayan allah masu bore da daƙi laboran da ƙarfi da yaji a shekarar 2019 da shekarar 2022 da kama 'yan jarida masu kada ƙuri'a a jammu da kashmir na ƙasar india sun kada ƙuri'unsu a zagayen farko cikin uku na zaben share fage a ranar laraban nan a zaɓe na farko da ake gudanarwa a yankin cikin gwamman shekaru masu kada ƙuri'un sun rika shata dogayen layuka na maza daban da na mata a gaban rumfunan zaɓe a yawancin wurare a yankunan da damansu sun bayyana cewa tuni suke jiran wannan dama inda za su zaɓi wakilansu su da kansu shanawat ɗaya ne daga cikin masu kada ƙuri'a a fulwama a yankin jammu da kashmir वोटिंग जो एक अच्छा स्टेप है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हम पिछले दस साल से वेट कर रहे थे इसका क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम shanawat kenan ke cewa kada ƙuri'a wani gagarumin mataki की da hukumar zaben इंडिया तक ɗauka mun shafa shekaru goma mana jiran zuwan wannan dama saboda muna fama da matsaloli a nan da suka hada da na kiwon lafiya ilimi da ci gaba a yanzu za mu iya zaben wakili na gari da zai wakilci mu mu yi zaɓe cikin 'yanci mu kuma shiga a dama da mu a siyasa ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hezbollah da gwamnatin lebanon sun ɗora laifi kan isra'ila na wani harin da ya fada kan na'urorin samar da wato amsar sako da mambobin hezbollah ke amfani da su wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane sha biyu da raunata wasu dubu biyu da ɗari takwas a jiya talata a yau laraba hezbollah ta ce za ta ci gaba da faɗan da take yi da isra'ila don marawa mayakan hamas baya a gaza inda ta yi wa isra'ilan albishir da shiri ganin mummunan alkaba'i isra'ila dai wata ce ufan ba akan lamarin wanda ya zo sa'o'i bayan da gwamnatin isra'ilin ta bayyana faɗaɗa ƙudurorin da take son cimmawa a yakin da take yi da mayakan hamas a gaza da ya hada da samar da kariya ga arewacin isra'ila a daidai lokacin da ake fama da wani rikicin da hezbollah akan iyakar isra'ila da lebanon an dai yi zargin cewa an liƙa wani abu mai fashewa a jikin na'urorin ɗaukar saƙonni kafin miƙa su ga hezbollah hezbollah ta dogara da na'urorin ne bayan da shugabanta ya umarci mambobi da su daina amfani da wayar salula bisa damuwar zargin zargin jami'an leƙen asirin isra'ila na yin laɓe kan na'urorin nasu wani harin jirgi mara matuki da ukraine ta kai a ran laraba nan ya haifar da tashin gobara da ta tilasta kwashe mutane daga yankin terva na ƙasar rasha an kai harin ne a garin tropet inda majiyoyin tsaron ukraine suka ce harin jirgin sama mara matuki ya lalata wani wuri na ajiyar makaman atilari da makamai masu linzami mallakar rasha wato gwamnan terva igor rodenia bai faɗi takamaiman inda wutar ta tashi ba illa dai ya sanar da ta kafar telegram cewa an shawo kan lamarin ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a ranar laraban nan cewa ta lalata jiragen ukraine marasa matuƙi guda hamsin da hudu a cikin dare da ya hada da ashirin da bakwai a yankin kursk wasu sha shida daga sararin sama brensik da wasu bakwai a yankin smolensk sai uku a belgrade da wani ɗaya a saman orel to sai dai jami'an yankunan ba su ba da rahoton samun wata barna ta a zo a gani ba ko rasa rai ko kuma jikata sakamakon lamarin labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc bisa lura da halin kunci da 'yan najeriya suka samu kansu a wannan lokaci da ko abin ko samun abinci ke da wahala ga talaka wasu tsofaffin gwamnoni sun fara fitowa fili suna rama alkhairi da alkhairin da jama'a suka yi musu a baya ta hanyar ba su dama su shugabance su tsohon gwamnan sokoto a tahiru alhadu ba bafarawa shine ya shigo wato sahun gaba na soma rama wannan alkhairi da alkhairin da jama'a suka bashi na daman zaman gwamna wato shekaru 25 da suka gabata to ta ko ta ne wannan abin zai kasance daga sakwato muhammad nasir ya aiko da wannan rahoto an jima ana kallon tsofaffin shugabannin najeriya tamkar ramin kura daga ita sai 'ya'yanta domin duk da suka samu a lokutan da suke mulki idan sun sauka ba a cika ganin suna kulawa da talakawan da suka zaɓe su ba watakila sai kalilan daga cikinsu to yanzu wannan labarin ya soma sauyawa domin tsohon gwamnan jihar sokoto a tahir ilatu farawa wanda ya gwamna daga shekara ta 1999 zuwa shekara ta 2007 ya soma sauyawa takwarorinsa wannan tunani idan za su kula su yi koyi da hakan tsohon gwamnan dai yana mai ra'ayin cewa akwai buƙatar sake amfani da wata hanya don kawo sauyi akan wata dama da ta wuce a baya ta yadda tsohon shugaba zai ji kwanciyar hankali da lumana tsakaninsa da waɗanda ya jagoranta har ma da ubangijinsa babu wani lokaci da na rama alheri da zai fi dacewa da ya wuce wannan lokaci da al'umma ke cikin mawuyacin hali daidai lokacin da ƙasa ke fama da matsalar tattalin arzikin ƙasa wannan ne ya sanya na yanke shawarar fitar da kuɗi naira biliyan ɗaya don kyautata jin daɗi da walwala umar sokoto. wannan shiri zai game daukakin ƙananan hukumi 23 na jihar sokoto mai amma ayyukan da kwamitin zai za su mayar da fifiko ne a bukatun al'umma da haujin abinci muhalli ruwan sha sutura da sauran abubuwan more rayuwa duk da yake wannan shirin da yawa mutane sun kalle sa a zama abu mai kyau wasu na ganin akwai buƙatar yin taka tsantsan ta yadda za a samu akibar aikin kamar yadda farfesa bello bada na jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto ke cewa to babban magana dai ita ce wannan abin da shi garkuwan sokoto fito da shi abu na mai kyawu kwarai da gaske haka ya kamata a ce manyan mu sun yi to a ba nan gizo ka saka ba ya sani wannan biliyan guda da ya ambata su hanzarta su hito da tsari domin sadda za a tashi da nan mutane da yawa za su je gidan lawal mai doki su yi layi domin su sa sunayensu suna jira kwamitin kai ne da shigar garkuwa yassa in kaduwa kusan za ka iya cewa mutane ne waɗanda ke ra'ayin siyasa guda to ko mai shugaban kwamitin lola muhammad mai doki wanda ya suna wurin ayyukan jinkan jama'a zai ce akan wannan aikin to ai wannan aikin da aka saba ne kuma ba ni kadai zan yi shi ba kuma shi wannan tsari ne za a yi ya taɓo abubuwa da dama waɗanda aka murada a cikin wannan tafiya komi ba za mu fara ba sai mu yi tsari kamar sauran 'yan kwamitin an ga akwai masu ra'ayin siyasa sannan kuma duk siyasa ta bangare guda ya za ka tafiya da aiki tare da su a ai to ne wacce siyasa ne kai babu siyasa a cikin wannan aiki da ba a kire ni ba tun da ni ba dan siyasa nake ba masu sharhi kan lamuran yau da kullun sun bayyana cewa da an samu masu wannan tunanin tun farko da talaka bai sha ukuba ba a wannan lokaci na tsadar rayuwa a Najeriya Shu'aibu Mangadi na ganin wannan wani hannunka mai sanda ne ga sauran shugabanni saboda yawan dimbin dukiyar da suka tara ban sani ba ko kuna nufin jama'a ba su san abin da kuka tara ba ana fa kallon ku fitar ku taimaki al'umma shine mafita su fito su ceci al'umma su ceci kawunansu. Wannan dai a iya cewa shine sa na farko da wani tsohon gwamna zai kafa gidauniya don taimakawa talakawan da ya mulka a baya a arewacin Najeriya. Abin da wasu ke ganin ya kamata a yi koyi da hakan. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko lokaci ne da Sulaiman Muni Barma zai gabatar mana da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mummuni Barma. Matakin hana bara a titunan birnin Yamai ya ritsa da wasu nakasassun da ba su da alaka da harakar bara. Lamarin da kungiyoyin masu bukata ta musamman ke ganinsa a matsayin tauye 'yancin bil'adama. Mu makashi wanda ba mu gani, tunda dole na sai ka da wanda ka sha mashayinka. To za ka gani bakin da aka gani ka a cikin rompon koko kana tahiya sai 'yan sanda su tsaida ka su kama ka su da kai kamar kana bara. Kai kuma ta kana kai. A farkon watan Mayun 2024 ne gwamnan Yamai Janar Asuman Abda Haruna ya kafa dokar hana bara a titunan birnin. Bayan la'akari da yadda ake ƙara samun yawaitar mabarata galibinsu masu cikakkiyar lafiya. de cité ceux qui en fait un métier sont à la recherche de facilité. Gwamnan ya ce waɗanda suka rungumi bara a matsayin sana'a mutane ne masu son banza. Bara ta mai da su ragwagi. Alhali 'yan Nijar na kowace kusurwa a sabuwar tafiyar da ƙasa ta sa gaba na ta fafutuka a kan ayyukansu cikin mutunci da daraja. A yanda jama'a ta dukufa da ayyuka a gonaki. su kuwa waɗannan bara suka baiwa gaskiya suna tara hannu safe da marece wani zubin ma suna barazanar jefa masu zirga-zirga cikin haɗari mun yanke shawarar kwashe su mu kuma mayar da su ƙauyukan da suka fito matakin ya taimaka wajen rage dandazon mabarata akan titi yayin da wasu bidiyoyin da aka yada a kafafen sada zumunta ke nuna ɗaiɗaiku daga cikinsu sun fara sana'a sai dai kuma abin ya ritsa da wasu nakasassun da ba su da alaƙa da mabarata ƙungiyoyin masu bukata ta musamman sun shiga yunkurin ganawa da hukumomi domin an karar da su abin da ke faruwa amma haƙa bata cimma ruwa ba dalili kenan suka kira taron manema labarai kamar yadda malam musa nasir jigo a gamayyar kungiyoyin nakasassu ta ƙasa federation de personnes handicapées ke karin haske decision ta da an ka doka ba a dama da mu ba to sai dai mun ka je holop an ce ga su an fara kama mm, person handicapé masu bara da su kuma wanda ba su bara wanda ba su da person handicapé tunda yanzu nan niyami kowa ya gani sai ka ga wanda ba su da lalura su sun ka yawa tunda mu mutanen mu ba kowane na ka zakwa kama fi optic ko rompon ko cikin otal ko wasu minister suna nan bara mu mutanen mu in ka gani su ko wajen masallaci na ko ko za su taya kasuwa ko a cikin unguwanni ne suka taya bara to shi na mun ka so mu ga gwamnan jiha nan na yame don mu gani wacce shawara za mu bashi to abu bai samu mun ka gane shi ba to inda sun samu sun gane mu mu za mu ba su lalle hanyoyin da ya kamata gwamnati shiga menene abin da kuka fahimta me kuka gano to abin da muka gano yanzu ka dauki anan cikin birnin mai misali da yawa sai ka ga mu makahi wanda ba mu gani tunda dole na sai ka tayi da wanda mashayinka to za ka gani bakin da aka gani ka a cikin rompon koko kana tahiya sai 'yan sanda su tseda ka su kama ka su da kai kamar kana bara kai kuma ta kana kake ka ga wurin nan kamar an danne mu hakinmu na 'yan ƙasa da ya kamata a ce muna da incin mu Eh, kamar yawo barama kamar kowane dan adam mm, akwai misalai na faruwar irin waɗannan kama kame kan waɗanda ba su ba su gani ba akwai shi kwarai kamar misali akwai wani malamin makaranta wanda annan makarantar makafi yana bakin palais de sport ya hito an ka rike shi ya gwada musu kwamfutar kin shi shi fa ba dan barana ba saboda an gane shi da sanda ta makashi ne an ka rike shi ya hiddo musu sai da hiddo musu karta kashi ta sun ka gani ashe malamin makaranta na mm. kaga maharin da sai sun ka kyale shi yan uwanmu na mu gura mu suna ciki suma wanda ana kama su ko yan uwanmu kamar zabaya kana ganin su ciki ko da yawa yan ka ɗauki masu ɗan kwakwalwar su wadda bata ta yi ba hakan ga masu wani active deficient intellectual duk ƙasa ta duniya sai ayi yi protection social mai ƙarfi in akwai politik social mai ƙarfi to wallahi za ka ga baran nan zai rage kamar a dauki matakai na inganta rayuwar al'umma na al'umma haka nan na misali an ka doka kamar yanzu cikin code penal namu na ƙasa na Nijar gaba ɗaya an haɗi suwa da suwa ya kamata su yi bara bara an hana shi haramun na amma sai an ka ce mutum wanda a na kasashe kamar wanda adda bukata ta musamman ko ko wanda adda tsuhuwa sosai kaga shi cikin kwadu penal an ce yana ita ya bara akwai wanda zaka isko dan adam wanda shi an kafa gare shi multiple kamar lur misali sai ka ga mutum na wanda gurmuna kuma makahona ko ko kurma na makahona ko ko kaji an ce ma wanga eh, gurmuna kuma hannuwan shi bai to kaga irin waɗannan dole na gwamnati ya kamata ya ɗauke su don su samu su rayuwarsu da yawa in ka ɗauki kasashen laraba irin waannan albashi ma gare su wanda gwamnati yana iya ɗauka su ya biyashe su duk wata yana ba su wani albashi don saboda ba su iya wani aiki da akwai wanda bai iya aiki sai al'umma ta kama mai. Ta hmm, ce kamar kun so ku gana da gwamnan ya mai don bashi wata shawara wata shawara ce ka so ku shi. Eh shawarar mun so mu bashi lalle ka ɗauka na farin bisa kan bara. Allah ma shi kan shi ya ce ma annabi kuma ya ce ma al'umma miskin gona shita. ya ce ku taimaki miskini duk wanda ya taimaki miskini kamar ya bani bashi kenan kaga zancen bara a ce kamar an bar shi kwamfletama a ko matsala shi gwamnati zai dibe ya ganin wani irin hali na ya kamata ya sa na cikin hayya don kwamfletama su barbara misali zan ɗauka ma abu guda a nan makarantar mu ta makafi ko nan kungiyar mu ta makafi da muna yin giriyaji muna yin kamar abin gwanda aka guga eh, karo ƙarfi abba a bamu wanda shi gwamnati ya ce misali bari ya zo ya sai kayan gana mutane masu bukata na musamman kamar in ka ɗauki example kin su mali duk ɗan kwangilan da an ka ba marshe sai ya zuwa sai 1% na kashi ɗari hmm. cikin kwangilarka na abin kin da person handicapé ka yi to kaga duk wannan abu ya kamata a ce gwamnati ya shigo da su to masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin bakin shirin da producer Julie Lazarus Gresham ni Suleiman Muni Barma da duka baka aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. Na To madalla a gaida sinamon Muni barma da wannan shiri yanzu kuma lokaci ne da za ku shirya ku kira mu ku bayyana muna ra'ayinku kamar yadda muka faɗa a baya ta wace hanya ce ya kamata wato masu hannu da shuni su rika taimakawa marasa ƙarfi musamman a wannan lokaci da ake fama da kuncin rayuwa. To mun samu kira ta farko daga jihar Kwara wane ne a Kwara? Wake kira daga jihar Kwara? ina jin malam na kwara layin ka ya katse kana iya sake kiran mun allah sai yarda za ka same mu lambar mu dai kamar yadda ku sani biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili to mun samu malam na kwara wane ne da kwara wane ne a kwara eh bello ne to bello duniya na sare ka bismillah kana jina muna sauraren ka bismillah eh, eh, mai magana Bello Garba jina kusa Najeriya daga nan kwara. To ci gaba da bayani. Eh to a gaskiya a wannan lokaci da yake akwai halin mati gaskiya yana da kyau a ce masu hannu da shuni da sauran suna taimaka ma akwai bayan Allah kwarai da gaske inda suke neman taimako ya kamata a ce ana taimaka musu da abin da shahi abinci da sauransu wasu suna son su mallaki muhalli ba su da hali da sauransu dai ga dai hali na na matsan rayuwa da ake ciki ya kamata gaskiya masu hannu da shi taimaka ma bayan Allah waɗanda ke neman taimako. To, to mun gode kwarai da gaske. Muna da kira ta gaba wani ne a waya? Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari a jihar Nasarawa. To, bismillah Malam Bashir. Gaskiya wannan yanayi da ake ciki a gaskiya akwai masu bukata su wurin da ya kamata taimaka musu idan kana anguwa ne ko a gari ko dan uwanka a yi hmm. mabukaci mai neman taimako ba sai ya zuwa ce ka taimake shi ba kai ka sani ya kamata abin da ya dace abinci ne a yaran shi ne ba an koro su kudin makaranta kada inda zai kagan shi ne in dai mabukaci ne suna dan alaga annabi masu hali a taimaka yana cikin wani yanayi in hmm. ba in ka taimake wani Allah zai taimake ka to mun gode kwarai da gaske bari mu kada zuwa jihar katsina wane ne a katsina eh, Assalamu alaikum salam malam baba ya kuma majari barka da dare yawwa barka da warhaka idan su dan malam ka ci gaba da bayani yawa sunana hashiru yana kiran ka daga katsina Kurfilo lokal to madalla ma hashiru lallai mun ji maudu gaskiya wannan taimako da kuke sa shugabanni su rike yin talakawa da masu hali yana da kyau inda a ce shugabannin mu suna yin haka a najeriya da duk wannan matsalolin tsaro da muke fama da su da wannan talauci da bai kawo haka ba amma ba bai ko muke najeriya akwai kuɗi sosai akwai a najeriya hmm. amma in ka ga yadda talakawa suke wahala wahalan mai ya kuma gari abin zai baka mamaki to muna kira ga masu hannu da shuni da shugabanni su rika tallafa talakawa ko Allah zai samu masauki. fatan za ku tashi lafiya to mun gode kwarai da gaske kina magana da injiniya Kwantagora. To Malam Bismillah Injiniya. A Ajiya ga gogo ke ribar ka da yamma. Yawwa duniya na sararin ka injiniya. Eh, gaskiya abin da ba fara ya yi alhamdulillah haka Ba a yi kai Bayan waɗanda sun kai mulki da abin da Allah ya fasu suna bayar taimaka mu bayan Allah hmm. haka da ya yi ya yi kyau kuma Allah ya ba da sa'a a samu wasu da shi baya taimaka ma al'umma da haka muna taya shi addu'a Allah ya tsara mu duk yake albarka kuma Allah ya samu da kan bayan Allah to mun gode yawa a bari mu je jihar Kaduna wane ne a Kaduna Assalamu alaikum rahmatullah. Amma alaikum assalam Ana magana da Musa a gidan Umbari a Kaciya. to malam musa bismillah gaskiya ya kamata shugabannin mu su taimaka mana saboda gaskiya ana ana wani hali a yanzu haka kuma Allah ya ba su ikon taimaka mana gaba daya amin summa amin mun gode fakat yawa to bari mu kada kuma zuwa jihar Neja wane ne a Neja Ibrahim Hakim Mula garin mai goda cikin jihar Neja to malam Ibrahim duniya na sarinka ka To hakikanin gaskiya ya kamata masu hannu da shuri da dukkanin wanda Allah ya ke ganin kamar ya fi ɗan wansa na arziki to rika yi ƙoƙarin taimakawa da har na ke ciki yanzu ya kai ta ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Yana da kyau a yi masu hannu da shuri duke hmm. nan da Allah ya ba su kan su batta ya kasance tsakanin su daga su sai ya'yansu duka taimako na da tsari wanda za su za a gobe kiyama kuma ba su masu kisa da shawara dukkanin wanda an ba koyewa mai kuɗan ko da yawa Ibrahim Yawanci na garin da ke yakin da To mun gode kwarai da gaske bari mu je jamhuriyar Nijar wani ne a Nijar? To eh, kuna tare da mai sauraron ka Abdu Kastone muke unguwar wadatatawa jamhuriyar Nijar. To ba na Abdu Bismillah. Mm-hmm. wa mm. yadda masu ɗiga suke taimaka ma talaka marasa galihu abin da ya kamata a yi a shawarci gwamnati ita za ta girka kwamiti kwamitin da za ta yi kenan su masu kuɗin su zo su zuba kuma a yi shawara a yi ka'ida a nemi mutane adalai a sa waɗanda za su hukun wannan kwamiti duk wanda Allah sai ya kima su zo daidai gwargwadon hali ya taimaka muna fatan idan an yi haka nan za a samu ci gaba saboda matsawar ba gwamnati ta girka kwamitin ba za a samu a zalumai wanda za su zalunci kuma a yi tsakani da Allah a nemi mutane na kirki ni ra'ayi na kenan. ka manta wannan fa kudin su ne ba kudin gwamnati ba ne suke son sauyi yi abin hmm? su kudin su ne ba na gwamnati ba kuma a ce sai gwamnati ta kafa gwamnati eh, kamar yanzu man yawanci in dai ba an bi sau da kawa na an ka nemi mutane na kware an ka girka kwamitin nan shi ba su akwai matsala don duk wanda za a sa in ba hukuma ta aza shi ba za a samu matsala to mun gode eh, mun gode hmm, mun gode malam abdu bari mu je jihar neja mu sake komawa neja wane ne a neja Alhaji Yahya Muhammad mai kimba mai kujeru karamar hukumar Rafi a jihar Niger. To Alhaji Yahya bismillah. To a gaskiya muna yaba ma tsohon gwamnan Sokoto a fara Allah saka mai da alkhairi. Ba wai sai manya-manya ba hatta waɗanda suke a unguwanni da kananan hukumomi da sauran garuruwa duk masu halin su ya kamata su koyi irin wa'annan da makauta da yan uwa da sauransu wannan aiki ne na alkhairi saboda haka ba wai mu jinjina mu dole sai gwamnati ko mai gwamnati ke sai mana ba akwai masu hali wanda ya kamata su taimaka da abinci da sauransu Allah ya saka masa da alkhairi amin amin mun gode bari mu je mu kira ta karshe daga Katsina wani ne a Katsina to alhamdulillah suna na Yakubu ne yar dajin tabanni karamar hukumar Musawa jihar Katsina to bismillah malam Yakubu To alhamdulillah gaskiya ne wannan gidan rediyo Allah ya saka muku da alheri domin gaskiya ta gabanin mu dai na Najeriya to mun san suna iya bakin kokarin su sun kasan sun dan mu a ke baya jin mai. Hmm. Hello. Ya eh muna sa rinka. Allah ya kamata masu hannu da yawa muna kisa ga masu hannu da shi don Allah ba wai lalle sai gwamnati ba ka a duk wanda yake da hali don Allah dan annan ka taimaka domin gaskiya lamarin talaka Najeriya suna cikin wani haula na tsadar rayuwa yanzu. to mun goge kwarai da gaske da wannan ra'ayinka da wannan ne kuma muka kare to da wannan ne kuma za mu zo ga labarai a takaice To baba a takaice an sanar da samun ci gaba game da yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza cikin wata guda da ya gabata to sai dai a yanzu dole ne Isra'ila da Hamas su nuna sanin ya kamata a siyasance domin yi wa tuka hanci a yarjejeniyar cewar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a yau laraba blinken ya faɗa a yayin wani taron haɗin gwiwa na manema labarai a birnin alkahira tare da takwaransa na masar badar abdullati cewa yana jin akwai kimanin shadara takwas a yarjejeniyar da tuni an amince da sha biyar daga ciki inda ake neman warwarewa akan sauran batutuwa da suka rage kasashen amurka kanada da australia sun manna takunkumai kan rukunin wasu jami'an farisa wato iran a yau laraba sakamakon rawar da suka taka wajen dakila zanga-zanga da aka gudanarwa a kasar da tsara mutane bisa alaka da mutuwar mahasa amini wata mace 'yar kasar ta iran da ta rasu a hannun jami'an 'yan sandan tabbatar da da'a shekaru biyu da suka gabata bayan kama ta bisa dalilin saba ka'idar rufe jikinta da mayafi amini mai shekara 22 a duniya ta mutu ne a ranar 16 ga watan satumba shekarar 2022 a asibiti bayan an kama ta da laifin rashin rufe kanta da mayafi kamar yadda dokar kasar ta ta Jabta. mutuwar amini ta janyo bore a fadin kasar da aka rika allah wadai da dokar da masu mulkin kasar masu kada ƙuri'a a jammu da kashmir na ƙasar india sun kada ƙuri'a su a zagayen farko cikin uku na zaben share fage a ranar laraban nan a zaɓe na farko da ake gudanarwa a yankin cikin gwamman shekaru ta masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe za a ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie laser gresham wacce ta shirya ta bada umarni da ma injiniyanmu na wannan daren baba ya ko kere ne nake sallama da ku mu kwana lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin wassalamu